amfani da applications ko website masu referral program ko kuma saka kuɗi a wani platform da zai ninninka maka kuɗinka a wasu 'yan kwanaki ba shi ake kira da online business ba. Online business shine amfani da skills naka ko experience da zai rika baka kuɗi online ko da ko kana kwance a kan gadonka kamar kikirar website ko application wanda a cikinsu za ka iya yin affiliate marketing za ka iya yin courses waɗanda suke koyar da mutane abubuwa kai kuma kana samun wani commission daga waɗannan website naka ko kuma application babban misali shine website ta hikima tv idan ka diba website ɗin hikima tv website ne da yake kawo abubuwa daban-daban irin na da tutorials ko kuma yadda za ka samu wani tallafi wanda zai taimaka ma mutane sosai su samu wani abu amma idan ka duba kuma a cikin website akwai ɗaruruwan talla wanda ke karɓuwa daga google adsense yana ɗurawa akan wannan website tashi wanda da zarar ka shigo kana karanta wani article shi yana taimaka maka yadda za ka samu wani tallafi kai ma kuma kana tallafa masa yana samun kuɗi online ta hanyar tallar da yake ɗurawa a cikin website nashi idan ka janyo haka ka janyo zaka ga talla gashi nan daban-daban a cikin website din haka zalika idan ya ga dama zai iya tallata wani product wanda kai tsaye zaka iya sai akan wani website nashi kuma idan ya ga dama zai iya saka affiliate marketing wato ya saka link na wani product wanda da ka je online ka sai wannan product din kai tsaye zai samu wani commission daga wanda yake da ainihin wannan product din Haka zalika sauran applications da kuke gani suna da wannan referral program din kai kana ganin kai inviting za su baka wani abu su su ma akwai abin da suke samu karkashin wannan inviting ɗin da za ka yi na mutane zuwa ga wannan applications nasu. Saboda haka a zahiri suke yin online business kai kuma mai yin referral program ainihin sunanka shine ɗan kwazaza daga ciki shine kamar ƙirƙirar youtube channel wanda zaka koyar da mutane tutorials idan haka lokacin da zaka yi monetizing na channel naka ka ɗora talla so a cikin wannan bidiyon zan gaya maka most important things da ya kamata ka sani game da online business wanda shine zai taimaka maka ka samu kuɗi online ba wai referral program ba ko kuma wani platform da zaka ka yi investment a nan ka maka kuɗinka a cikin sati ɗaya. Amma wannan fa ba ina nufin ne ka daina yin referral program ko kuma investment a cikin wani application ba waɗannan su ma suna da muhimmanci idan ka san yadda za ka yi su domin ko su suke baka damar ka samu kuɗi a kai tsaye ka biya bukatunka ba tare da kayi dogon jira ba wai kuma ainihin online business abu ne wanda za ka yi haƙuri sa'annan ka jira shi ya ɗauki ɗan lokaci daga nan kai kuma sai ka fara cin amfaninsa misali ka ƙware a edit na bidiyo ko hoto ko ka ƙware a blog ka iya rubuta content kai content writer, content ne ko kuma ka iya creating na bidiyo ko kuma hoto editing duka wannan skills ne da zaka iya applying su online kuma ka samu kuɗi da su kamar irin akan Fiverr ko kuma website ta kamar ni da yawa na kan anshi editin na bidiyo in yi editin na bidiyo wani a bani dala talatin wani dala hamsin wani dala goma wani dala ashirin a online wannan shi ake kira online business saboda haka ne ma kamfanin na mbcc da suka kware a harkar online da koyi da kwamfuta da skill acquisition da yadda za ka yi editing da yadda za ka samu kuɗi online da 3d animation da kuma yadda za ka koyi editing na bidiyo da wasu abubuwa da dama ka samu kuɗi online amma a kilas nasu na banar 2022 za su koyar da yadda za ka ƙirƙira website ta wordpress from a to z ka yi amfani da ita ka samu kuɗi online kamar dai misalin da ka gana baka a can baya wanda wannan kilas nasu na 2022 za su fara shi ne a ranar asabar 4 ga watan 6 2022 wato wannan watan na turawa da zai fita saboda haka idan kana da sha'awar shiga a cikin wannan kilas din na 2022 kuɗin rijista ne 2,500 saboda haka za ka iya yin magana a wannan lambar ta whatsapp ka tura kuɗinka na femin sa'annan a saka ka a cikin kilas da za ka koyi yadda za ka ƙirƙiri wordpress website from A to Z kuma ka yi amfani da ita domin samun kuɗi online. Kada ku manta lokacin za a fara kilas ɗin shine huɗu ga watan shida 2022 a ranar Asabar. Ga hikima an fasaha, hikima an fasaha, ga hikima an fasaha na TV. Assalamu alaikum rahmatullah masu bin ma'aunin channel barka da yau barka sai kasancewa da ku a cikin sabon bidiyo. Kamar da ga a bidiyon mu na yau za mu tattauna ne akan muhimman hanyoyin da za ka iya samun kuɗi da su online da kuma yadda za ka yi amfani da su domin samun kuɗi online. Abu na farko shine koyon web diploming Web diploming ko kuma computer programming hanya ce da za ka samu kuɗi da ita sosai da sosai a wannan lokacin domin ko wanda ya san web development shine zai iya ƙirƙirar website, imma ta blog in mata wani product ko ta affiliate marketing ko kuma wata website ta investment ko wani abubuwa da zai iya samun kuɗi da ita online over and over again. Haka zalika zai iya ƙirƙirar applications kuma wani ma zai iya biyan shi domin ya zo ya mishi website ko wani kamfani ko wani mutum ko wata makaranta za su iya biyan shi makudan kuɗaɗe domin ya ƙirƙira musu website akan wani kamfani nasu ko kuma wani application nasu ta nan zai iya samun kuɗi over and over again sannan bincike ya nuna cewa a 'yan shekarun nan masu zuwa kawai komai zai koma ne na online business mafi yawa AI robot ne za su yi shi ma'ana da softwares za a rika amfani ana yin wasu abubuwa daban-daban kama daga rubutu da kuma wasu abubuwan da suka shafi blogs da dai sauransu saboda haka koyin web development hanya ce babba da za ka iya samun kuɗi da ita online over and over again ba sai ka je kayo wani aiki ba kai karan kanka za ka iya buɗa makanka hanyoyin samun kuɗi da yawa idan ka koyi web development wanda dukkan wannan platforms da kake ganin ana kirkira da wasu sauran website na investment kam irin applications irin su cheaper cash ko irin sauransu duka su computer programmers ne da web diplomas suke kirkira irin waɗannan abubuwa kuma suna samun kuɗaɗe ta wannan sashen hanya ta biyu shine kirkirar website ko kuma sayan website wannan hanya ce babba da za ta baka damar samun kuɗaɗe online domin a yanzu haka na san wani mai website da yake samun us dala dubu biyu a dukkanin wata ta hanyar kawai amfani da website din shi da ya posting akan da ya hosting nata akan intanet mutane suna amfani da wannan website shi kuma ya ɗora google adsense yana samun kuɗi da ita na daga ciki koyin wordpress domin mafi yawan website wadda ake ɗora talla a kanta ita ce wordpress ko abin da ya kama da ita saboda ba kowace website ba google suke karɓa har su yadda su ɗora talla a kanta amma idan ka koyi wordpress ka iya ta so za ka iya ɗora talla a kanta kuma ka gudanar da affiliate marketing kana samun kuɗi a kanta hanya ta uku kuwa shine tallata wata fasaha ko wani experience da kake da shi online ta hanyar irin website na freelancing misali fiber ko kuma website ɗin legit waɗannan website kai tsaye misali ka kware a editing ko ka kware a irin thumbnail wannan da ake ɗorawa a youtube ko ka kware a iya rubuta articles wato ka iya rubuta blogs ga website kai tsaye zaka izuwa ka saka ko kalma nawa za ka rubuta ma mutum sa'annan ko nawa za ka yi ma mutum edit na bidiyo ko ka iya animation ko ka iya yin cartoon videos da yawa akwai waɗanda suke so za su zo su biya ka kai musu wannan katun na bidiyo misali ka iya haɗa logo na website ko channel za ka iya zuwa duka ka saka waɗannan irin waɗannan website ɗin fiber ka saka farashi zaka ga wani ya saka 20 US dollars misali ka saka logo ɗaya 20 US dollars ko 10 US dollars ko 5 US dollars kai sai idan ka samu mutum biyar ko mutum goma ko mutum ɗari ka zo sun yi oda a gare ka kai musu wannan aikin zaka samu kuɗi sosai ta wannan hanyar hanya ta hudu shine yin affiliate marketing wanda mun riga mun yi magana shi a cikin abin da ya shafi website affiliate marketing idan ka iya shi ma hanya ce da zaka samu kuɗi da shi sosai online wanda affiliate marketing shine kamar ni nan ina sayar da shadda sai in baka wata alama wanda cewa duk wanda ya zo ya sai wannan shaddar ta hannunka to kana da kaso kila kana da percentage talatin daga cikin wannan a kuɗin da ya sayi wannan kayan wannan shi ake kira affiliate marketing kuma mafi yawa waɗanda suka fi samun kuɗi da shi su ne waɗanda suka mallaki website tasu ta kansu ko kuma application amma abin da ya shafi waɗannan investments na ah, waɗannan applications musamman platforms waɗanda muke tabbacin cewa ba daɗewa suke ba su akwai tabbacin cewa wani lokacin kuɗin da kake sakawa a cikin wani platform kai hasarar su da za ka sarrafa su a inda ya ce online business sun ishe ka gina online business wanda zai baka kuɗi har zuwa ƙarshen rayuwarka insha Allahu amma duk da haka waɗannan irin applications ko kuma website suna da matukar amfani domin cikin su akan samu referral program kuma wannan referral program da yawa yakan ba wasu waɗanda ba su da experience damar samun wani abu online wato 'yan kuɗaɗen da zaka iya samu kana kashewa amma mafi yawansu zaka ga su kuma a duk lokacin da aka jima baka samu ba a samu wani application da yake bada irin wannan ba zaka ga waɗanda suke yin waɗannan harkokin ba sa samun wani abu online so shi ma irin wannan ba za a ce kai tsaye an daina yin shi ba a'a shi ma za a ci gaba da shi amma dai ka sani ba shi ne ainihin online business ba babban abin da wasu ba su fahimta ba shi ne idan aka ce investment suna tunanin kawai abin da za ka saka a platform a ninka maka ne investment a'a musamman misali yanzu idan akwai website da zan biya kuɗi in saye ta a online idan zan saye ta dubu goma to kamar na investin ne na wannan dubu goma din wannan website din zan iya zuwa in yi amfani da ita in yi hosting da ita online ina samun abubuwa to ba wai kawai abin da zaka saka a wani platform a ninka maka ake kira investing ba a dukan wani kuɗi zaka iya saka online domin ka gina wani income stream da zai rika baka kuɗi online ana kiran wannan investing misali kana so ka yi hosting ko ka biya a kirkira maka application wannan biyan da za ka yi investing ne ka yi investing na kuɗin ka a yi maka application wanda ka san cewa wannan application zai amfani ka domin za ka samu kuɗi da shi wannan shi ake kira investing ba wai kawai ka saka kuɗi a cikin application ko platform wanda za a nan ka maka ake kira investing ba a'a ba shi kaɗai ne investing ba investing shine za ka iya zuwa ka sai website ko kai investing a website waɗanda suke an san su ba platforms ne waɗanda za su gudu ba duka wannan investment investment akan yi shi kuma akan ci riba da shi a online business so duka duka abin da za mu tattauna kenan a cikin wannan bidiyon saboda ka. idan ka ji daɗin wannan bidiyon kada ka manta kai ƙasa ka danna mana alamar subscribe sannan kai like na wannan bidiyo kai share zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki